kusan yau sati uku kenan yana Assalamu alaikum warahmatullah wannan bidiyo ne da zan yi na musamman based on request na wani bawan Allah kusan yau sati uku kenan yana ta bi na a comment yana cewa da Allah na yi bayani akan abin da ya faru a harin da wato Isra'ila ta kai wa Lebanon ta hanyar amfani da wannan na'urar ta sadarwa da ake kira pager now wannan abin ya riga ya faru ya riga ya wuce to amma shi abin da yake so a yi shine yana son a yi bayani akan attack ɗin saboda attack ɗin yana da alaka da cyber ni kuma a matsayina na wanda nake ganin ina da kwarewa a fannin cyber ina ganin shi ne dalilin da isa ya min wannan tambaya so haka ina son zan dan yi bayani don kowa ya fahimta kuma kowa ya karu na farko dai da yawa daga cikin ku na san ba ku san menene pager ba feja wani device ne haka ɗan ƙarami da ake amfani da shi zan makala hotonsa a sama don ku gani. Device ne da ake amfani da shi don hanyar sadarwa. A zamanin da lokacin da babu GSM kuma babu hanyoyin communication da yawa. Eh, ina ga feja ta farko da na fara gani na ganta ne somewhere in 1998 a hannun mahaifina. a matsayinsa na lokacin yana darakta general na kano chamber of commerce so tun da yana tafiye-tafiye na kasashen waje harkar trade mission da kasuwanci so don haka 'yan kasuwa na wannan lokacin suna yawan amfani da fija don za ka yi amfani da feja ba wai waya za ka daga ka kira mutum ku yi magana da shi baki da baki ba a'a ita feja inda take shi ne sako ne ake tura mata sai ta kaga ya fito akan screen ɗinta sai sai ka karanta sannan har wa yau za mu ga cewa akwai likitoci da suke amfani da feja akwai ma'aikatan lafiya ko ma'aikatan harkar emergency kwana-kwana ambulance da sauransu har yanzu ana amfani da ita na duba da cewa kasashen wato kasashen middle east suna fama da rigingimu da amurka da kuma sauran kasashen europe sun yi bilibin cewa duk wani communication da zai taking place a wannan region din is under surveillance wato america tana saurari ko kuma kasashen europe suna saurari suna samu su ido wannan ta sanya kungiyoyi irin na su hezbollah da sauransu musamman a irin wa'annan yankunan sai suka zaɓi su ringa amfani da feja saboda ita ba ta da irin wannan sophistication ɗin da mutum zai iya tapping into conversation don ya fahimci menene saƙon da ake turawa so abin da yake faruwa shine rannan katsam kawai sai mutane a cikin ƙasar lebanon suka wayi gari da wani iftila'i an yi amfani da wannan feja ɗin ta zama explosive device an yi exploding ɗinta kusan mutane da dama sun mutu wasu sun jikkata haka dai da sauransu sai ake mamaki to ya aka yi isra'ila ta iya amfani da wannan feja a matsayin makami don cutarwa abin da yake faruwa shine akwai wato theory guda biyu ko kuma mu ce akwai hujjoji guda biyu da masana kuma experts na security suka bada akan abin da ya faru a Lebanon wasu suka ce ai wannan problem din ya samo asali ne daga abin da ake kira supply chain breach wato a lokacin da ka sayi abu kafin ya zo gurinka dan delivery kafin ya kawo maka sai wani ya karbi wannan abun ya modifying ɗinsa ko kuma ya ɗauka ya canja shi sannan sai a kawo maka by the time da aka kawo maka an yi breaching wannan abun therefore shi muke kira supply chain uh, breach now wasu suke ganin ai a hanya ne da suka bada oda aka karbi kayan aka yi musanye ko aka yi wani abu haka dai da sauransu to amma maganan gaskiya shine tartibiyar magana wadda ta fi zama wato very common and authentic shine kasashen musulmi muna da wani kuskure da muke yi kusan dukkanin mu duk muna wannan kuskuren kuskuren ku da muke shi ne mukan ɗauki trust ɗin mu mu ɗora shi a hannun mutanen da ba musulmi ba wanda kuma za su iya cutar da mu kana musulmi amma ka fi ganin darajar amurka ko ingila akan darajar ƙasan musulmi yanzu idan ku kalli yadda mutanenmu suke son football ku kalli yadda mutanenmu suke sha'awar sport ka kalli yadda mu suke son messi da cristiano ronaldo mutanen nan ba musulmi ne ba musulmai ba ne yadda ka damu da su ba haka suka damu da kai ba so don haka sai ka ga cewa yadda muke dora priorities din mu akan su ba haka suka dora suke dora nasu ba don haka duk sanda suke son su cutar da mu cutar da mu abu ne mai sauki a gurin su ba zai wahala ba so abin da Isra'ila ta yi shine lokacin da suka ba da odar wannan peja din a wani kamfani da ake zargin a Japan yake sai suka je suka samu mutanen Japan suka ce da su suna son su yi amfani da wannan dama domin su sanya musu batira a cikin wannan feja don ɗaya daga cikin batiran ya zanto explosive device so da haka feja tana zuwa da batir na guda biyu so abinda suka sai suka saka batir guda ɗaya ɗaya kuma sai suka saka explosive sannan kuma akwai abin da muke kira firmware bridge wato firmware shine wani operating system ne da yake zuwa akan na'ura yanzu misali idan ka kunna wayarka kafin wayar ka tayi yi loading ta shiga cikin android ko ta shiga cikin ios ko kuma idan ka kunna kwamfuta kafin ta yi loading ta shiga cikin windows wannan guraren da take wucewa kusan duk yana da alaka da firmware na shi ma wannan firmware din is connected with the hardware na system so don haka duk wani communication da yake taking place a tsakanin computer ka da, operating system dinta da kuma hardware dinta yana zuwa ne ko kwanci suna yana da alaka da wannan so don haka sai suka yi amfani da wannan firmware din sai suka ɗauki wato abin da muke kira mark address mark address wani adireshi ne da yake zuwa akan na'ura kowace irin na'ura in dai na'ura shi da take ta sadarwa ya takan zo da shi wannan adireshin za ka iya kwantaktin wannan na'urar ka sata ta ta duk abin da kake so sannan kuma sai suka yi creating wani abu da ake kira backdoor menene backdoor yanzu misali mutum zai za ka iya ba mutum software ka ce ya maka development ka biya shi kun gama komai ya baka an sallame shi amma duk sanda yake so ya shiga wannan software ya amfani da ita ba tare da sanin ka ba zai iya shiga saboda ya yi creating backdoor da ya sai suka creating backdoor a wannan feja din ta yadda za su iya shiga su duk abin da suke so da haka kawai aka wayi gari wata rana kawai suka yi setting wannan peja remotely ba tare da sun zo kusa da su ba ba tare da sun taba su ba ta hanyar amfani da wannan mac address din da kuma wannan backdoor da suka bude akan wannan peja feja yafo kawai sai suka exploding din su so wannan shine the most authentic bayani da aka yi akan abin da ya faru a wannan rana so don haka shawarar da zan bada a nan gurin kuma eh, idan muka alakanta abin da cyber security abin da za mu iya cewa shine kusan a yanzu halin da muke ciki ko wayoyin mu dinnan yanzu ba ku lura cewa kusan daga shekara biyar baya zuwa yanzu wayoyi sun daina zuwa da gidan batir a buɗe ba sai dai gidan batir rufaffe idan za ka buɗe waya sai dai ka ɓare ta ka cire batir amma ba za ka iya buɗe ta kai swiping ɗinta kamar yadda da muka saba da kawai da ka ji yi swiping bayan waya sai ka ga ta buɗe maka to amma me yanzu ba za ta buɗe maka ba saboda me Allah kaɗai ya san me ake sakawa a wannan gurin kuma ko misali masu amfani da iPhone ai ku masu amfani da iPhone ku kuka fi kowa zama victim na wannan abu yanzu mu ɗauki CIA da FBI America tana da damar da za ta iya shiga cikin iPhone ta duk abin da take so ko kana ka sani ko baka sani ba ko da password ɗinka ko babu password ɗinka saboda ne saboda sun yi creating backdoor dan haka dan kana amfani da iPhone kawai kana amfani da hoti ho ne because at any point in time za su iya shiga su yi abin da suka dama shi sa idan ka je kasashe irin su China irin su Korea ba a amfani da iphone duk wani american brand an daina amfani da shi shi sa irin waccan wai da ake kira uh, huawei ko kuma uh, in muka amfani da right pronunciation din is not huawei is huawei in kai amfani da wannan wayar ka ga cewa yanzu china su ɗaya ta suke amfani duk wani ma'aikacin gwamnati a ƙasar china an hana shi amfani da iphone saboda me suna sauraron ku suna kallon hotunan da kuke kallo suna iya buɗe kyamarar kusi su da abin da suke so so da haka yanzu dan misali su ɗauki yanzu dinnan yanda nake wannan bidiyon za su iya shiga cikin kyamara ta su buɗe su da abin da suka dama shi yasa ni personally ko yau ka bani iPhone kyauta sai dai kawai in karba in dinga ɗaukan hoto kuma ina riƙewa in ce na rike iPhone amma maganan gaskiya shine ba waya ce ta sirri ba waya ce wanda duk sanda ake so za a iya shiga a abin da aka dama duk wannan yana da alaka da issues na backdoor issues na trojan horse da dai sauransu so don haka wayoyinmu da are not safe devices ɗin da muke amfani da su they are not same so duk sanda zaka yi kwangila ko zaka kawo wani product da kake ganin cewa yana da alaka da tsaro to ka yi kokari ka tantance a ina ya kamata ka same shi kasashen nan za su iya amfani da wata dama da power da suke da ta nan ɗin mutum kuma ta karfin siya ko yana so ko baya so ba zan yi mamaki ba idan aka ce Japan ita ma threatening ɗinta aka da haka America za ta iya controlling kowa za ta iya gaya kowa abin da take so kuma a yi mata a sanda take so to da haka wannan shine abin da ya faru a Lebanon sannan kuma yanda za za mu kiyaye don kar mu fada irin wannan tarkon shine mu dinga siyan idan kana da wani harkar sirri da kake yi ka samu irin wa'annan gadgets din nan kananan wayoyi din nan masu danna danna din nan 1 2 3 4 sun fi sirri ba wanda zai ga abin da kake yi shi yasa zaka ga cewa 'yan ta'adda ma ba sa amfani da smartphone smartphone ta 'yan kyale-kyale ce idan kana harkar security ko kana wata harka yanzu misali ko ko ko su ko manya-manyan shugabannin kasashe in za su shiga mitin ai ba sa shiga mitin da waya saboda ni duk abin da suke ana sauraron su ta bagdo shi yasa kai ma idan ka zauna wata rana kai zancen ina son zan sai eh, Oraimo headset kawai da safe sai kaga Facebook sun fara maka tallan Oraimo nan wata baiwa Allah take cewa kawai suna zancen pregnancy wai da next day sai daga an fara mata tallan kayan pregnancy so don haka ah, wayannan abubuwan devices din suna jin mu suna kallon mu kuma suna da dama su fahimci abin da muke yake ranmu ko muke son mi da dai sauransu so anan zan dasa aya Allah ya sa mun fahimci ah, wannan dogon bayani kuma da fatan za mu ɗauki izina ɗin na gode da saura kan wato harin da Isra'ila ta kai wa Lebanon ta hanyar wannan na'ura da ake wa lakabi da feja sai wasu ku suka yi ta turo da sakonni akan suna son ai karin bayani akan menene surveillance sannan kuma ta wani hanyoyi ake bi gurin yi wa mutane surveillance na ga wanda bai san ma'anar menene surveillance ba surveillance shine kamar ka ce wato bibiyar mutum ko kuma wato kutse a cikin al'amuran mutum na rayuwarsa na yau da gobe domin ka gano abin da yake yi ko ka saurari abin da yake faɗa ko kuma ka san me rayuwarsa take ciki na harka ta surveillance yawanci za mu ga cewa akwai gwamnatoci da su suna da ma wani organ na gwamnati ko kuma wani reshe na gwamnati wanda aikinsa kawai shine irin wannan surveillance din sawa mutane ido da sauransu idan mun manta ba shekarun baya da suka shuɗe akwai wani gagarumin kes na surveillance da ya taso a america wanda wancan mutumin da ake walakabi da edward snowden ya fasa kwai ya bayyana cewa gwamnatin america tana yin wato tana sa ido ko kuma tana yin kutse akan 'yan ƙasarta a dalilin haka har aka yi declaring dinsa wanted a ƙarshe rasha ta bashi asylum ya koma rasha da zama na wannan shine abin da surveillance yake nufi mu a irin wannan rayuwar mu ta yau da gobe surveillance yana faruwa ta hanyoyi da dama wasu mun sani wasu ba mu sani ba zan ɗan yi tsokaci akan wasu daga cikin hanyoyin nan hanya ta farko da ake amfani da ita gurin surveillance yanzu akan mutane shine hanyar social media wayannan applications din da muke amfani da su su whatsapp din nan ne su facebook din nan wayannan messengers din da muke amfani da su ah, su instagram ne su snap da sauransu na da yawa daga cikinku ah, ba ku taɓa tambayar kanku ku ji ah, kana amfani da facebook sama da shekara goma ko sha biyar ko kana amfani da snap ko kana amfani da whatsapp kawai kyauta kake amfani da shi baka taɓa tunanin cewa me yasa kake amfani da wannan application din kyauta ba abin da yasa kake amfani da wannan application din kyauta saboda duk abin da ake son a sani a gare ka wannan application din yana providing wannan application din yana bada bayani akan maganganun da kake yi yana bada bayani akan content na cikin wayarka kuma yana ba da bayani akan wasu daga cikin behaviors naka misali preferences ɗinka a gurin shopping ko a gurin siyayya ko kuma me ake sa ran zaka bukata kai da sauransu naka wa'annan applications din suna yin suna suna yin kutse a cikin rayuwarmu misali akwai lokuta da dama da zaka ga idan kai downloading application kafin application ɗin ya installing akan device ɗinka sukan tambaye ka su ce do you agree cewa me accessing gallery dinka do you agree cewa mai accessing microphone dinka? wayannan su ne tambayoyin da suke suke suke fitowa a lokacin da kake installing application now da yawa daga cikin mu saboda karancin sanin abin da yake faruwa kawai sai mu ringa danna yes yes okay okay install install kana ta bada umarni shi yasa da yawan ku idan kuka kai kara kotu kuka ce ana muku surveillance ko ana muku kutse za su ce ai ku riga kun ba mu izini mu muku kutse saboda lokacin da kuke downloading application kaza kawai kun danna mana yes kuma in kuka danna mana yes hakan yana nuna mana cewa kun ba mu authorization mu duk abin da muke so akan device ɗinku wannan shine abin da yake faruwa sannan hanya ta biyu da ake amfani da ita gurin yi mana kutse shine still dai mu dawo kan hanyoyin wa'annan ah, na'urorin na hannun mu. misali akwai irin smart watch din nan akwai smart tv komai yanzu so muke mu sai smart smart smart waya ce smartphone agogo smart watch tv smart tv komai smart na wa'annan gadget ɗin da muke tarawa a cikin mu da da kuma rayuwar mu gaba daya misali talabijin kana iya kallon eh, youtube akan tv dinka kana iya amfani da tv dinka kai browsing da sauransu na wa'annan gadgets din su da su ake amfani gurin surveillance din saboda devices ne wanda ba su da wani security akan su kamfanonin wanda suke production na wa'annan kayayyakin ba security companies bane ba kawai su dai sun yi gadget din su kawo kasiya dan haka babu wani kyakkyawan upgrade babu wasu kyakkyawan update da za a yi dan a dinga ga patching security issues da sauransu don haka duk wanda yake son ya hakin ɗinka a cikin gidanka misali wasu da suke amfani da tv da take smart kana zaune a cikin gidanka amma wani yana kallon ka kana hidimominka a cikin gida ana sauraron calls ɗinka ana sauraron zantuttukanka ana sauraron rayuwarka da iyalinka haka nan idan agogo ne duk inda kake kana tare da shi smartwatch ne yana sauraron ka ko yana jan abubuwan da kake faɗa wa'annan abubuwa ne wanda an riga an yi programming ɗinsu tun a lokacin da ake developing ɗinsu da haka ana bibiyar ka ta irin wa'annan abubuwa sannan ita kanta wayar idan aka ce waya tana connected to the internet za iya samun access to internet kana amfani da browsers kana amfani da gmail da sauransu kana da cookies akan wayarka akwai abin da ake kira cookies wasu files ne da suke yawo a cikin browser ɗinka a sararin samaniya suna sauraron maganganunka suna sauraron dukkanin wani abu da kake idan hotonka ake so in ma content ɗin wayarka ake bukata duk ana amfani da wayannan to sannan kuma another hanya da ake amfani da ita gurin surveillance shine ta hanyar amfani da kafafen wato sadarwa na telecommunications misali mtn airtel da sauransu kaf kafatanin kamfanonin telecommunications in najeriya suna da record na abin da kake tattaunawa a waya a lokacin da kake magana ruwansu ne su fito da shi idan ana bukata to amma saboda privacy reasons da kuma tsaro da ake da shi da kuma kare hakkin bil'adama akan privacy dinsa wayannan kamfanonin ba za su iya bayyana rikodin ɗinka ba yanzu misali idan wani ma ya ja tambaya ce a bashi rikodin din muryarka sai dai da yake a Najeriya komai zai iya zama possible corruption ya yi yawa za a iya bada cin hanci to amma magana na gaskiya shi ne duk da suna rikodin din calls ɗin da muke yi to amma ba su da hurumin da za su saurara ba su da hurumin da za su yi amfani da shi amma idan bukata ta tashi misali ka aikata wani laifi gwamnati tana tana son ta yi bincike a kanka ko kotu tana son ta yi bincike a kanka kotu za ta iya tura musu da safina a ce a submitting wannan eh, recorded evidence din na, na, na, conversations ɗinka na wata ɗaya wata biyu wata uku da dai sauransu kuma a ƙarshe a yi amfani da shi a hukunta ka so wannan shine hanya ta hudu kenan zan ce sannan kuma hanya ta karshe da ake bi a gurin surveillance yanzu wato kusan akwai akwai akwai communication devices wanda idan kai personally an yi targeting ɗinka ana son a saurare ka ko ana son a bibiye ka za a yi amfani da satellite a kanka yanzu ana magana a duniya akwai satellite sama da dubu ashirin da wani abu misali Elon Musk yana da satellite kadai shi kadai yana da satellite ta kai guda dubu bakwai ana maganan two-third na, na, na satellites din duniya da suke a, geosynchronous orbit da suke zaga duniya an ce gaba ɗaya an ce kaso biyu daga cikin uku nasa ne so da haka za a iya amfani da satellites gurin surveillance suna iya capturing sound ana iya amfani da gadgets wanda suke iya capturing sound da sauransu haka zalika za a iya amfani da recorders yanzu akwai recorders da ake amfani da su da zaka gansu irin wireless recorders din nan wata ma a gaban aljihu ihu za a saka wata kuma watakila ma a jikin gilashi haka da kaga wannan gilashin nawa akwai gilashi da da ka ga a jikinsa akwai rikoda ana rikodin mutane za ka ga wani gilashin ma yana zuwa da kyamara da dai sauransu su duk waɗannan gadgets din yanzu ana amfani da su gurin surveillance akan mutane sannan kuma wannan whatsapp din nan da muke rainawa mu dawo mu dan sako ƙasa ƙasa ma wannan whatsapp din da muke raina yanzu recently idan kun lura za ku ga cewa eh, wannan ma is a very important eh, time da ya kamata mu tattauna wannan matsalar yanzu mutane da yawa suna bincike akan mutane musamman ma'aurata yanzu ya ga miji yana bincike akan matarsa mata tana bincike akan mijinta misali sai ka ga kana da whatsapp amma matarka tana receiving duk abin da kake receiving ko kuma miji yana receiving duk abin da matarsa take receiving na gani a wani daga a wani shafi eh, akan social media wasu 'yan mata suna tattauna akan yadda suke iya reply ɗin 'yan matan mijinsu a duk sanda yan matansa suka yi masa sako suna iya shiga su reply to yawanci yanda zaka gane cewa irin waɗannan surveillance suna aiki akan ka shine na farko dai eh, idan akan WhatsApp ne ya kamata lokaci da zuwa lokaci zaka dan dinga duba WhatsApp eh, linkage settings ɗinka idan ka bude settings na WhatsApp ɗinka akwai inda ake kira linked devices to a nan gurin zaka gani idan akwai wanda yake wato wanda ya linkin device ɗinka da device ɗinsa to a nan ne zaka gani sannan kuma wasu lokutan zaka dinga ganin wayarka tana misbehaving so ni shawarar da zan bada shine duk ma aje wani tactics da wani technology da ake amfani da shi gurin detecting wa'annan abubuwan duk sanda kai sansin cewa ana sauraron ka ko ana bibiyar ka ko ana wani abu to yawanci ana amfani da irin wa'annan applications din yanzu misali kamar applications din nan da suke bada bashi loan applications loan applications sun dade suna cutar da mutane misali sun baka bashin kuɗi zaka ga kawai sun baka bashi hankali kwance ba wani buƙatar kai submitting wane ne wane ne an baka kuɗi amma kai baka san me suke da shi akan ka ba yawanci abin da suke ma kafin ma su ma baka kuɗin daga sanda kai downloading application din ka danna okay oke oke oke to suna shiga cikin galeri dinka su ɗauki bayanai su ɗauki lambobin waya na mata wanda suke yawan ɗaukar hotuna babu kaya kamar yadda muka gani recently yana ta faruwa akan tiktok abin da yake faruwa shine suna copying ɗin videos ɗin mata babu kaya ko kuma videos ɗinsu a cikin wani irin yanayi wanda ba za su so wani ya gani ba sai su ɗauki kuɗi su baka duk ran da deadline ɗin biyan bashi ya cika ka kasa biyan bashi sai su ce to ga hoton ka nan mu ɗauki contact ɗinka mutum goma mu tura kai a tunaninka ba zai yiwu ba da yawa daga cikin sai ku ce eh ku je ku tura wallahi sai ka sha mamaki su suna amfani da wayannan abubuwan ya kamata mu ringa sanin wani irin application za mu yi amfani da su sannan idan ka yi installing application akan wayarka ya kamata ka shiga settings na permissions ka duba ka gani wani irin access wannan application din yake samu a kan device ɗinka sai ka ga application din banki da kawai harkar kuɗi kake transaction da shi amma wai sun yi enabling din wannan sound recording don me za su yi enabling sound recording me za su yi da muryarka so suna son su sanya kake rayuwarka me kake yi ya kake kashe kuɗinka so da haka duk irin wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata a samu lokaci na musamman a tattaunawa a kansu domin a wayewa da mutane kai saboda mutane su daina zama victims na irin wa'annan abubuwa da fatan wannan ah, bayanin ya gamsar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka eh, ni ban dauki kaina mai ilimi ba ah, assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wani bawan Allah ne ya mun wata tambaya mai matukar ban mamaki da kuma ban dariya cewa yana son da Allah ya samu ilimi irin nawa to da farko ma dai eh, ni ban ɗauki kaina mai ilimi ba har yanzu ni ɗalibin ilimi ne kuma har yanzu karatu nake kuma bana jin zan girma da karatu kawai sai dai mu ce mun gode wa Allah da abin da ya bamu kuma a cikin kogin ilimi watakila wani ɗan duso ne 0.00% wani abu Allah ya ɗauko ya bamu so ni bana considering kaina mai ilimi ina dai considering kaina ɗalibin ilimi kuma wanda yake koya kuma yake ci gaba da koya to abin da zan iya cewa dangane da tambayarsa shine ya ce yana son ya san wani hanyoyi zai bi don ya zama mutum mai ilimi kuma sannan ya zamto cewa eh, yana da ilimi na gani na faɗa to magana na gaskiya shine eh, wato yanzu rayuwar ce ta riga ta canja kuma ƙalubalen da muke fuskanta na rayuwa ya sa watakila 'yan eh, yanzu ko kuma ce 'ya'yan yau ko kuma ce matasan masu tasawa a yau watakila zai wahala su samu irin ilimin da 'yan baya suka samu kamar yadda mu ma idan muka yi la'akari da iyayenmu misali irin ilimin da iyayenmu suka samu wataƙila ba lallai mu samu irinsa ba to sai dai kuma da yake yanzu ta hanyar intanet dinnan da sauransu to amma duk da haka muka yi la'akari sai ga cewa albarkar da suka samu da iliminsu wato har yanzu mu bulayi kawai muke to amma magana na gaskiya shine mutum zai iya birijin wannan gap din ta hanyar da wato ta wasu hanyoyi kamar haka na farko dai shine eh, ɗaya daga cikin babban tasirin karatu kuma sirrin karatu ne a gari na kuma sirrin neman ilimi ne a gani ganina shine commitment mutane da yawa gaskiya ba su da commitment kuma na ce commitment ina nufin mai da hankali gurin neman ilimi mutane da yawa ba sa mai da hankali gurin neman ilimi sai kaga cewa ilimi shan ruwan tsuntsaye ake masa yanzu misali a kowace shekara Najeriya tana graduating graduates all over the country muna da jami'o'i a kowace jiha ta Najeriya kusan kowace jiha tana da jami'a a Najeriya muna producing graduates to amma in ka dauki graduates din da muke producing guda nawa ne suka kai suka kawo za ka iya cewa lalle wa'annan ƙwararru ne sun karantu sun yi karatu mai zurfi a cikin jami'a kafin aka yaye su ba su da yawa ganar gaskiya shine yawanci duk satifiket ɗin mai akewa to idan niyyarka ko kuma dalilin da yasa kake neman ilimi kana yi ne domin ka samu satifiket to tsakani da Allah baka ɗauko hanyar da ta dace ba abinda kullum ake son ɗalibin ilimi ya sa a matsayin priority ɗinsa na farko shine ka ɗauka cewa wannan ilimin kana yin sa ne saboda sik na ilimi wato kana yi ne dan neman ilimin shi kansa ilimin kake nema tsakaninka da Allah to sannan abu na biyu shine wato ba dan Allah muke yi ba na dan dawo baya kaɗan ba dan Allah muke ba yasa na ce ba dan Allah muke ba zaka ga cewa babu ɗabi'a mai kyau gurin neman ilimin babu ladabi gurin neman ilimin yanzu misali kana zaune a ofishinka ɗalibi zai shigo maka ofis da headphone a kunnensa da waya ya riƙe yana gaishe ka amma yana danna waya ko kuma ya ganka a hanya ka ɗauko takardu files ko wani abu zaka shiga ofis eh, ya ganka ya gudu saboda baya son ya taya ka ɗaukan kaya ko kuma kana neman taimako a ofis ɗinka ko wani abu ɗalibanka ba za su iya taimaka maka ba ko kuma ɗalibi dan ka masa ba daidai ba ya zage ka ko kuma ya maka rashin kunya ko a cikin aji ma ɗalibi ya rashin kunya na idan muka duba wa'annan halayen wa'annan attitudes ɗin suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke lalata ilimi so babu yadda za a yi ka samu ilimi ingantacce ta wannan sigar sannan abu na uku shine eh, karatu ne muke yinsa irin abin da ake kira read and pass kawai an zo ka shiga makaranta bukatar ka shine kawai an yi jarabawa ka haddace ka ci na da yawa daga cikin mu wance daga cikin ku eh, idan aka kammala karatu ko aka ce yau an gama semester aka shiga wata semester insha Allahu duk abin da ka koya a last semester ya riga ya gama zubewa saboda me saboda dama ka karanta ne read and pass ka karanta ne kawai dan kai passing exam shikenan ka wuce gurin abin da ake so ilimi ya zauya zai zamto cewa ilimi zaunanne ne a cikin kwakwalwarka ya zauna ka fahimce shi shi sa da yawa daga ciki ni fasina ma ban cika mai first class ba bai cika burge ni ba me yasa na ce haka ba dan wato na raina first class ba sai dan yawanci sai kaga cewa masu first class kawai bayan Allah ne wanda Allah ya ba ban face duka ba wasu nake nufi bayan Allah ne wanda Allah ya ba mu baiwa ta hadda baiwa ta ta rike karatu su da haka in dai sun karanta sun rike sun rubuta za su ci amma sha Allah da za ka zo ka zauna da su akan abin da suka rubuta ma ka sarƙaƙa shi ka bullo da shi ta wata sigar ba lallai su fahimta ba saboda me su dai suna da baiwar karatu su rike kuma su ci jaraba muna da su da yawa burjin gasu nan ka ga mutum ya fita da first class wallahi eh, akwai wanda da ka ga ya fita da first class din amma sai ka ringa mamaki ma to wai wace jami'a ce ta bashi first class gashi ba ya gama first class gashi a rubuce yayi amma me ba ba zai iya defending din first class sa ba su magana na gaskiya shine eh, ana son ya zanto karatu is beyond classroom yanda kuka saba karatu wasun ku kawai ku dai bukatar ku a baku handout yanzu misali lokacin da muna students eh, misali idan a semester ina yin course guda biyar misali kenan nake bada dan ina yin course guda biyar idan kowane course akwai recommended textbook guda ɗaya to insha Allahu ni daga bangare na sai na nemo textbook akalla guda uku guda hudu akan wannan gaba ɗaya semester two out kafin lokacin exam ya zo karatun da kake shine kokari kake ka fahimci wannan course din in the way da duk inda ka tsaya a duniya aka yi maka tambaya za ka iya amsawa ba magana kake wai ta exam ta zo ka ci exam ba a wannan lokacin so da haka ka karanta wannan littafin ka karanta wancan an zo an baka assignment akan assignment guda ɗaya ka ɗauko textbooks guda ashirin ka karanta ba na mantawa professor mu professor IBK na Bayero University ya taɓa ba mu wani wani assignment akan wani AC Uh, where shi structure sign and play uh, in the discourse of human science uh, littafi ne da Jacques Derrida ya rubuta essay ne da Jacques Derrida ya rubuta now akan wannan assignment din bana mantawa wallahi tallahi na karanta littafi a dan tsakanin wannan assignment din na karanta littafi sama da guda arba'in wallahi akan wannan assignment din guda daya tsakani da Allah yaran mu yanzu ba za su iya ba yanzu misali akwai course da na na CEH 2008 uh, kenan sorry 2009 na course din CEH course din CEH curriculum ɗinsa kowane littafi guda ɗaya ya kai size na dictionary ku ɗauki littafin advanced learners dictionary wannan katon nan da zaka gan shi wurin peji dubu goma sha to wallahi duk textbook ɗin ceh guda ɗaya ya kai girman advanced learners dictionary amma a haka zaka karance shi ka karanta shi cover to cover ga sanar da littattafan wani lokacin idan mutane suka kawo min ziyara sukan gansu a cikin ofis ina su tambaye ni wannan littafin duk ka karanta su sai in ce a'a ba abin da zaka tambaye ni ba kenan ka tambaye ni wannan littattafan sau nawa na karanta su so wani littafin a rayuwarka ka karanta shi cover to cover sau biyu wani ka karanta sau uku depending on uh, bukatar da kake da shi akan littafi so ina ganin ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai samu ilimi ingantacce shine ta hanyar faɗaɗa karatu da faɗaɗa bincike akwai wani bidiyo da yake da trending na uh, dr Sheikh Dr. Sani Rijal Lemo a cikin library ɗinsa tsakani da Allah yanzu zaka computing da wayannan mutanen ne a cikin akan karatu kana ganin ko ina gabas da yamma kudu da arewa ko kowane bango littafi ne ko sannan kai tunanin cewa zaka fi su ilimi so magana na gaskiya shine ilimi yana buƙatar karatu kuma karatu mai zurfi faɗaɗɗen karatu sannan kuma ya zamto kai open minded ne duk sanda kake karatu kwakwalwarka a buɗe take kuma tunaninka a buɗe yake ka zamto mai kokarin karba abu sabo duk inda kaga challenge ko kaga wani abu kai kokari ka fahimci menene sannan kuma amfani da wannan kafafen da muke da su na internet internet yanzu kusan in ce kana daga ɗakin ka zaka zama professor amfani da ita ta hanyar da ya dace ka san inda ya kamata ka nemi littattafai ka san inda ya kamata ka samu access yanzu ni dinnan ina zaune na dinnan ina da access da more than 5,000 libraries around the world me ya kawo haka na cin karatu bincike-bincike da sauransu su da haka ina ganin ah, idan zan yi summarizing wa'annan points zan iya cewa abu na farko shine ya cewa akwai commitment ka sanya wato ka mai da hankali akan abin da kake nema na biyu kana bukatan ka zamto mai ɗalibi mai ladabi mai biyayya ka zamto kana respecting masu baka ilimi kuma kana respecting ilimin shi kansa sannan na uku ka zamto mai karatu beyond wato surrounding din karatunka kawai dan an koya maka 1 plus 1 kar ka mu ɗauka kenan 1 plus 1 kenan ka tafi ka zagaya ka gano ragowar abubuwan ma da ba a koya maka ba sannan kar ka zamto kai karatun ka kullum is limited by read and pass kai dai bukatar ka kai fasin shikenan kuma sannan in ka fara karatu is a continuous journey ba a denawa ɗaya daga cikin abin da yake kashe nacin karatu ko kuma yake kashe eh, ilimi shine ka ɗauko hanyar ilimi amma sai ka batta a hanya to don haka yana da kyau eh, duk sanda ka fara karatu kai kokari ya zamto cewa a koda yaushe kana karatu na kan faɗa marubuta masu karatu masu ilimi irina da kuma masu karatu ɗalibai irina sukan faɗa su ce ka yi kokari a cikin kowane wuni a ce kana karanta wani abu na ilimi ka ƙara wani abu a cikin ilimin da kake da shi kar ka zamto cewa eh, wato rana ta ta fito har ta faɗi baka koyi wani abu sabo ba ka koyi al'adar a kowace rana ka karanta akalla littafi guda biyu ko guda uku ko kuma ce shafi guda biyu ko shafi guda uku sannan kuma ka zamto mai faɗaɗa skills ɗinka kar ka zamto kana bangare guda ka zama versatile duk inda aka tabo ka za a dan cewa kana kokari a nan bangaren musamman abin da ya shafi field ɗinka ya zamto kana yawo a cikin surrounding na field ɗinka ba don kuma ba don ka zama versatile ya zamto kana da ilimi akan wa'annan fannonin ko da baka da in-depth knowledge akan wannan abun but amma ya zamto cewa kana da ta cewa akan wannan fannin insha Allahu cikin ikon Allah da kuma addu'a da sanya albarka ta iyaye za a samu abin da ake nema insha Allahu assalamu alaikum wa rahmatullah Salamu alaikum. Bayan wallafa bidiyo da na yi akan wato harin da